alaikum wa rahmatullahi yau muna ranar alhamis daren juma'a wanda ya shiga 29 da watan al-muharram shekara 1445 da 47 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta shida. 24 ga wata na bakwai shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan majalisi na mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake yi unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta 68 yau kuma yin Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 69 fadin Allah ta'ala wa ma 'allamnahu ash wa ma yanbaghi lahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ubangiji ta'ala ya ce wa ma'allam shi'ira kuma da dai ba mu karantar da shi ba mu koyar da shi waka ba wa ma yan bagilahu kuma waƙe bai dace da shi ba in huwa bari dai abinda muka koyar da shi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu bane face a alkur'ani shine Allah ta'ala ce illa zikirun face wannan ambato wa qur'anun da kuma abin karatu mubirun wanda yake a bayyane wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ita yana fadar irin baiwa da falalar da yawa annabi sallallahu alaihi sallama musamman ta saukan masa da alkur'ani sannan kuma Allah ta'ala a gefe ɗaya yana yin raddi ga mushirikan larabawa waɗanda suka kasance suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallama suna sukansa cewa abin nan da ya zo da shi na ayoyin alkur'ani ai waka ne ba wahayi ba ne ba a wurare da dama ubangiji ta'ala ya musu raddi ya ce alkur'ani ba waka ba ne ba wa ma huwa bi kauli sha'ir Allah ta'ala ya ce lallai alkur'ani bai yi kama da maganganu na waka ba wala bi kauli kahin haka kuma bai yi kama da maganganu na ɗan tsuku da bunkaye ba to shi ne a nan ma Allah ta'ala ce wa na shi'ira da ɗai ba mu koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama waƙa ba wa ma yan bazilahu kuma waƙa ba ba ta dace da shi ba domin abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya bashi na alƙur'ani shine cikar ni'ima shine cikar falala shine mafi girman mu'ujiza wanda yake dauke da dakon zancen Allah subhanahu ta'ala wahayi daga sama wanda abin ambato abin yi wa da'a da biyayya mala'ika jibril ya saukan masa da shi wanda yake da irin wannan falalar yaushe zai tsaya ya bata lokacinsa ya waiwayi harkar waƙoƙi waɗanda buskai alƙur'ani daraja da falala ba wannan shine abin da Allah ta'ala yake cewa wa ma'allam 'allamnahu shi'ra cewar wa shi'ra wannan nuna falala ce ta alkur'ani da kuma yin raddi ga waɗanda suke cewa alkur'ani waka ne Allah ya ce ba mu karantar da shi waka ba in wani zai tambaya ce me aka karantar da shi sai Allah ya ce in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin abinda muka karantar da shi shi ake kira da suna zikiri ambatan Allah wa kuma abin karatu mubinun wanda yake bayani a bayyane na dokokin ubangiji mai girma da ɗaukaka waɗanda suka kunshi halal da haram suka kunshi umarni da hali wannan shi ne abinda allah ta'ala ya karantar da na annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ya ce wa ma yan bazilahu kuma waƙa ba ta ma dace da shi ba shi yasa aka tambayi na na Aisha Allah ya kara mata yadda aka ce shin Annabi sallallahu alaihi sallama yana yin waƙa ta ce da ɗai annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin waka ba inda aka ci rawaitowa ga wasu baituka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya tsara ya rera su a matsayin waka sai dai idan wani ya wala Allah annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ji tana da amfani ko don istishhadi zai iya ɗaukan wasu baituka a ciki tace ce su ma ba complete yake ɗauka ba ba za ka samu haka kurun wani ya yi waka mai baiti ɗari ko mai baiti hamsin ko mai baiti goma nau'i ya zo ya karanto ta tun daga farko har ƙarshe ba ta ce ba ma ya karanta su gaba ɗaya sai dai kawai ɗan ɗauki wasu abubuwan ya cika wani lokacin ma in ya tashi tun da bai ma damu da harkar waƙar ba bai damu da abubuwan da ake faɗa a cikin wakar ba idan ya tashi faɗa ba sai ka je yana ta caccanja lafazzukan ba irin yadda mawaƙin ya faɗa ba kamar yadda ah, ya zo a cikin imamu ibn abi hatim Allah ya kansa da rahma ya kawo a cikin littafin sa na tafsiri cewar imamu Hassan al yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya taba karanta wani baiti wanda mai baitin abinda yake fada a cikin baitin kafabil islami wa shayyibi lil mar'i nahiyar musulunci da furfura sun ishi dan adam sa hana shi aikata abubuwan da bai dace ba da ya faɗi wannan sai sai na abakar siddiq ya ce da shi ya rasulallah shi wanda ya bai tukan abin da ya ce kafa shayyib wal islamu lil mar'i nahiya shi kuma sai ce kafa bil islami wa shayyibi lil mar'i nahiya kaga da ya tashi ma bai jero ta yanda wato ainihin wanda ya wakar ya faɗa ba to nan ne sai na abubakar Allah ya kara min sai da yake cewa ashhadu annaka rasulullah lallai na ce da cewa kai manzon Allah ne ya qulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana faɗa akan ka wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu da dai bu mu karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi'ir ba waka wa ma yanbaghi lahu kuma ta dace da shi ba ba ta daga cikin tsarinsa ba ta daga cikin ayyukansa haka al-imam al a cikin ad nubuwa ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya karanta baitin al-abbas ibn mirdad sulami yana faɗan cewar أتجعل نهي ونهك العبيد بين الأفرع وعيينة da ya faɗi wannan baitin sai suka ce masa a'a ya rasulallah shi al ibn mirda abinda ya faɗa a cikin baitinsa shine na nahayi wa nahabul abidi baina uyaynata wal aqra shi sai ce bai na aqra wal uyayna da aka gaya musu wannan sai ce al sawa sai duk kuje ne ɗaya ne ita waka dan ka bata ta ai ba inda za a ce yi zunubi balle a kama kama alƙur'ani ne in ka faɗi ba daidai ba ka canja wo ka faɗi fa'un kuma da ta ƙur'ani sun kiyaye sai sun tsaye da kai sun ce gyara ba haka yake ba amma dan waka ka birkita ta sai da ma magana wani ce ba ta Allah subhanahu wata'ala ba duk da dai al-suhaili al-imam al-suhaili Allah ya karsa rahma a cikin littafin sa Rawdul Unuf yana cewa dan sallallahu alaihi wasallama ya canja baitin ya fara fadar al-aqra da akan al'uyaina tare da saboda su kabilar akra ibn habib sun fi falala da daraja akan kabilar uyaina shi sa manzala ya kawo su duk da dai wannan ya ambaci haka amma dai al-muhallin shahid shine annabi sallallahu alaihi wa sallama baya waka kuma in baya ji ana waka din wani dalili yasa ya faɗa ba ma ya kiyayewa ya ce dole sai ya faɗa abinda mawaƙin ya faɗa daidai wannan baya hana idan an yi wasu baituka waɗanda suke masu ɗaukaka musulunci da salarin salama in ya je su ya maimaita su kaga ai ba shi ne ya yi ba wani ne ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ya maimaita lokacin da za a yi yakin ahzab kafin yakin ahzab mun karanta a cikin suratul ahzab an haka handak an haƙa ramin handa to lokacin da aka zo ana haƙa ramin handa mazaje suna aikin haka. abdullahi bin rawaha ya ringa yi wa musulunci da sahaba na salari salama baituka yana ƙara ƙarfafa musu gwiwa akan wannan aikin da suke yi kuma aka ji annabi salari salama yana bin sa a cikin wasu kalmomi na waɗannan baituka din yana cewa lahumma laula anta ma hatadaitana ma hatadaitana ma ya Allah da ba dan ka shiryar da mu ba wala mun san cewa da ba ku zaman to shiryu ba wala ta faddakna wala sallaina da bu mai sallah ba da bu mai azumi ba shiryar Allah ce ta kawo mu zuwa ga har muka fahimci shiriya muke sallah muke yin azumi muke yin ba muke yin sadaka fa sakina tana alaina ya Allah ka saukar mana da nutsuwa wa sabbital aqdama illa qaina ya Allah ka tabbatar da digadigan mu in har mun hadu da waɗannan abokanan gaba innal qula qad baghaw alaina yace kaga waɗannan manya-manyan kabilu quraishawa da abokanansu sun yi mana ta'addanci sun zalunce mu idza aradu fitnatan abaina duk lokacin da suka so su yaƙi mu kaucewa muke ba san ma ita zubar da jini ana yaƙi ba amma sai su zo su matsanta mana dole sai mun yaƙi ba lokacin da Abdullah bin Rawaha yake faɗar wannan baitin idza aradu fitnatan abaina mazala sallallahu alaihi wasallam ya daga murya yace abaina abaina abaina ba haka muke so ba ba haka muke so ba to kaga anan wajen wani ne yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi shi akan abin da ya faɗa amma ba shine yayi ba a iya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yi magana wanda maganar za ta zo kamar tsari ne na waka ba tare da yayi nufin yayi wakar ba ko ba waka yake so yayi ba amma tsarin zancen sai kaga kayan shi ya kare da kafiya mai kama da waka kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim a ranar yakin hunain annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito filin daga yana kan taguwarsa yana cewa anan nabiyyu la kadhib wa Anabu muttalib ga wannan zuban sai muna kamar waka ce amma zala ba yi bane qasdan dan yana so yi waka mun gane wannan yace ana nabiyyu la kadhib ni annabin Allah ne ba ƙarya ba wa annabi Abdul Muttalib ni dan gidan Abdul Muttalib ne shi ya faɗi magana ne da siga ta magana to amma sai sajadin sai ya dace kamar da waka lafazin ash-shi'r da ubangiji mai girma daukaka ya ambata a nan wajen haɗar da dukkanin wani waƙoƙi duk wata waƙa da ake yi mai suna waƙa kan kira ta da suna a shiar sai dai a mahanga ta musulunci waƙoƙi sun kasu kashi biyu akwai waƙoƙin da suke na halal akwai waƙoƙin da suke ba su halatta ba waƙoƙin da suke na halal shine waƙar da za a yi ta adabin ilimi misali a ɗauki ilimin tafsiri a waƙe shi a ɗauki ilimin hadisi a waƙe shi a ɗauki ilimin aƙida a yi baituka a waƙe shi wannan don a karantar da mutane kuma a ba su sauƙin damar haddace waɗannan usul na addini ɗin da ƙa'idojin addini wannan babu laifi a ciki amma dukkanin wata waka da za a yi ta da take kunshe da saban Allah ko kirari akan saban Allah ko take kunshe da kida ko da ta addinin ce idan aka sa mata kida da za a ringa rawa ana cashewa a kai wannan ba ta cikin waƙoƙin da musulunci ya halatta su galibi waɗanda za ka ga suna yin waɗannan kawai suna yi ne don ruɗu kuma su tara wawaye waɗanda za su bi su kamar da ubangiji bai girma ɗaukaka ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul shu'ara wa shu'ara ya sabi umul ghawu Allah ta'ala yace zaka ga irin waɗannan wawakan ba wanda yake bin su sai wawaye alam tara annahum fi kulli wadin yahimun za ga ko suka ya fito suke yi ko da a cikin addinin ne haka zaka ga suna ta yi yanzu ana ta waƙoƙi ana zagin Allah ana zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ana jin su ana cikin al'umma kuma waɗanda suke yi waɗannan yan gata ne ana kawo kisoshin da musabbata a cikin musulunci ba ana abubuwa iri-iri na batsa da sunan yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma tun da waɗanda suke yi yan gata ne suna da uwa a bakin murhu to kaga ai duk an shiru tun da abin kabilanci ah, ne na addini da kuma tauye haƙƙin addini sai malamin da zai zo ya ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ya bayani yadda aka ruwayo sannan sai ka ji wannan gubar ta makiya ta taso ana ta cece ku ce ana ta cewa dan me yasa zai ce kaza dan me yasa kuma wallahi alazim galibin waɗanda suke yin wannan ba addinin suka nufata ba addinin su kan ba wani abin su ne suke ganin ana tona asiri a kai saboda haka dan gudun kada kasuwar su ta zo karshe to yanzu tsaya su taso sai su ta ihu sai su canja magana su munanta ta su muzanta ta a ta tada hayaniya ba dan komai ba za a fitina, dan a tada da fitina a cikin al'umma to wannan kuma ba komai bane ba fashe gishirin tafiya shi karantar da addinin Allah ba na rago bane ba karantar da addinin Allah gogor maya ne karantar da tauhidin Allah gogor maya ne saboda haka duk wanda ya san tauhidi kuma ya dauki gabarar zai karanta da tauhidi sai ya zamanto namijin gaske sai ya jajirce sai ya yi da gaske kuma sai waɗannan ƙananan abubuwan waɗannan ƙananan ƙwarin sun daina tsorata ka sai ka yi da gasken gaske Uh, ubangiji ta ce in huwa illa zikrun shi abin da na karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam na karantar da shi ba wani abu ne face zikir wannan azzikir din ɗaya ne daga cikin sunayen alqur'ani kamar yadda ubangiji mai girma daukaka yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu ne waɗanda muka saukar da azzikir wa abinda yake nufi da azzikir a cikin shine alqur'ani to shine anan wajen Allah ta'ala yace in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin sannan kuma littafi ne wanda ake karanta shi mubinin kuma ana karanta alkur'ani a bayyana ne bayan da ake jin kunyar a karanta alkur'ani ko kuma ya zamanto mubinin min abana ne wato shi alkur'ani din mai bayanin hukunce hukuncensa ne a fili babu wani hukunci da ya zo a cikin alkur'ani za ka ce a ɓoye yake bayanin alkur'ani wadihan filla filla ne Allah ta'ala ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi kuma ya umarce shi ya karantar da mutane wannan alkur'ani din Allah ta'ala ce litun zira man kana hayyan lamu din dake cikin litun zira sai ta zama to lamu da illa shi wato dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani li yunzira man kana hayyan dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ya karantar yayi gargadi ga waɗanda wanda ya zama to rayayye a nan wajen wasu daga cikin malamai suka ce ban kana hayyan ana nufin duk wani wanda yake rayayya a duniya ba bambanci tsakanin rayayyen nan balarabe ne ko ba ajame ne ba bambanci tsakanin jar fata ne ko bakar fata in dai dan adam dai rayayye a ban kasa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani dan ai masa bayanin alqur'ani kuma dan a karantar da shi alqur'ani kamar yadda ubangiji mai girma daukaka yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul an'am li unzirakum bihi wa man balagh Allah ta'ala ya ce ya saukar da littafin alƙurani ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam li unzirakum bihi annabi ya ce wa quraishawa domin ummuku wa'azi da shi wa man balaga da dukkanin wanda alqur'ani zai isa a gare shi wanda yake ba Balarabi ba haka a ayat cikin suratul hud ubangiji ta'ala ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru naru maw'iduhu duk wanda ya kafirce wa alqur'ani ko duk wanda ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama da garguwar kungiyoyi da jama'ar al'umma da kabilu fannaru maw'iduhu to ya sani cewa lallai makomarsa ita ce wutar jahannama wasu daga cin malamai kuma suka ce liyun zira man kana hayyan dan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga wanda ya zamanto ya rayayye kamar yadda qatada ibn abi du'ama as-sadusi yake faɗa yake abinda ake nufi da man kana hayyan anan wadan shine ai hayyul qalbi wa hayyul basari mutumin da ya zamanto hayyul kal wanda zuciyarsa take rayayya wato waɗanda suka yi imani kenan su ne waɗanda idan aka karanta musu alqur'ani za ka ga alqur'ani yana tasiri a tare da su wa hayyul basar ko wa hayyul basira mustanirul basira wanda ya zamanto imaninsa da hankalinsa da ƙwaƙwalwarsa mai haske ne yana iya ganin gaskiya ya mata ɗa'a da biyayya to wannan shi ake nufi da alhayyu nan wajen Allah ta'ala ya ce wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin kuma dan Allah ta'ala zai tabbatar da wannan zancen nasa wani zance ne wannan shine zancen azaba abinda Allah ta'ala yayi alƙawari zai azabtar da kafirai da shi to lalle zai tabbata a ina Allah ya wannan alƙawarin a ina ya wannan bayanin a cikin wa'azin da Allah ta'ala ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutane daga nan sai ayi nan أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب afala ya shukurun Allah ta'ala ce a walam ya rau an nasalat na lahun mimma amilat aidina al'aman shi ba sa ganin an nasalat na lahun lallai mu ne waɗanda muka halittu musu mimma amilat aidina daga cikin irin abin da hannunmu ya aikata al'aman dabbobi na ni'ima ba hun sai ga sun mallaki waɗannan dabbobi ɗin a nan wajen Allah subhanahu ta'ala yana jan hankalin wato ainihin bayansa ne yana jan hankalinsu akan ni'imar da ya musu ta halatto musu dabbobin ni'ima da yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya sauƙaƙe musu waɗannan dabbobi ɗin suke iya sarrafa su wannan shine ma'anar fahim laha malikun ai fahim laha mutiquna ta yadda suka zamanto suna da iko akan waɗannan dabbobi ɗin suna sarrafa suna ba su umarni suna ba su hani kai ka san in ba dan huwa cewar Allah ba babu yadda za a yi kaga ba ce da sanda guda ɗaya da garken shanu ɗari ga tumaki ɗari da garken shanu guda saniya ɗari ga awaki da tumaki a ƙarƙashin shanun shi shi kaɗai da 'yan sandansa da 'yan rediyonsa yana kada su fahim laha maliku wannan ubangiji bai girba ɗaukaka ne ya huwace musu shi ko kuma ka ga ɗan ƙaramin yaro a cikin 'ya'yan fulani ko waɗanda suke kiwo kaga yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara goma amma ya hawo ƙaton bujiminsa ya tafi ebo ruwa a kai wannan allah ta'ala ne ya huwace na fashi. ko kuma ka gan shi yana huɗa da shi ko kaga ya yi laftun kaya a kan to wannan duk shi ne ma'anar fahim laha malikun allah ya ce ba su ga cewar waɗannan dabbobin ba su suka halice su ba inda su suka zauna suka kera su ce to za mu sarrafa su yadda muka ga dama amma Allah ta'ala ya ce anna khalaqna lahum mimma amilat aydina cikin abin da hannunmu ne ya yi shi in kuma akwai wanda yake da factory din da yake iya kera waɗannan dabbobi sai fito ya faɗa dole aikin Allah ne a cikin nan wadan akwai tabbatarwa da ubangiji mai girma ɗaukaka suffa ta hannu ya ce mimma amilat aidina cikin irin abin da hannunmu ne ya yi aikin kuma wannan yake nuna cewa daga cikin suffar hannun ubangiji mai girma ɗaukaka ya amalu da Allah yana aiki da hannunsa saboda haka mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun ko dai ya Maliku na sun mallake su ya zamanto nasu ne sun siya ko sun gada saboda haka wannan ya zamanto mallakar su ne ko kuma Maliku malikuna bi ma'ana mutiquna sun kasance su suke da iko a su suke sarrafa su shine a gaba ubangiji ta ala ce wa zallalna halahum fa min haraquhu ko mu ne waɗanda muka wuwace musu waɗannan dabbobi din muka sa dabbobin suka kaskanta a gare su ba sa musu girman kai ba sa musu tashin hankali famin hara kubuhum har ma suke iya tankwarar da su su haushi su yi ta tafiya a kai in raƙumi yana tsaye babu yadda za a iya tsalle ka ɗane shi ka hau amma Allah ta'ala shi ya huwa ce maka raƙumi ya ƙasƙantar maka da shi ya sauke maka shi ƙasa da ka ja izgar linzaminsa sai ya yi ƙasa kana hawa in ka cakare shi sai ya sama ya tafi da kai famin hara kubuhum ɗin kenan haka sa duk yadda ka kai da ba baka isa sa ya tsaya ka haushi ba to amma saboda huwa cewa ta ubangiji bai girba ɗaukaka da ka sarrafa shi sai ya tsugunna sai ka haye haka doki sai ya tsugunna sai ka haye haka dukkanin wani abin hawa shine ma'anar ta min hara kogo da waɗannan dabbobin wasu daga cikinsu ake hawa wa min haya akulun kuma daga ciki suke ci wasu su yanka wasu su wasu sun gama amfani da su sun tsufa saboda haka a madadin a yi asara sai kuma a yanka a yi wa iyali dalge da shi su ci duk wannan ni'ima ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka inda allah ta'ala ya ga dama bai halitta waɗannan dabbobin ni'imar ba kana ji kana gani duk kwaɗayinka duk ƙawarka da nama ba ka san me za ka ci ka kawar da wannan ƙawar ba to amma don ubangiji ta ya maka ni'ima sai sanya abin da za ka ci na nawa ya kawar maka da kwaɗayi yana cikin waɗannan eh, dabbobi da ubangiji ta ala ya halitta walahun fi ha manafi wa mashari Allah ta'ala ya ce kuma suna da abubuwa na amfani masu tarin yawa ga waɗannan dabbobi ɗin wa mashari kuma da abin sha da yawa ga waɗannan dabbobi ɗin yana daga cikin amfani shine abin da ubangiji ta ala ya faɗa a baya min hara ko buhun suna amfani da waɗannan dabbobin su hau daga cikin amfanin da dabbobin suke musu shine dabbobin sun kasance suna zabe musu abubuwan dafan kayan da su ake sufuri wa alaiha wa alal fulki tuhmalun Allah ta'ala ya ce akan su ne da kuma akan manya-manyan jiragen ruwa kuke daukan laftun kayan yahmil wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus Allah ta'ala ce waɗannan dabbobi sun kasance suna ɗaukar muku labtun kayayyakin ku Fasal shi shine abu wanda yake mai nauyi kayanku masu nauyi haka za ku lafta musu ila balagin lam takunu balighi su ɗauka su tafi zuwa garin da in ku aka ɗora akan ku ba su isa ku kai su ba illa bi shiqqil sai kun sha bakar wahalar rai kafin ku kai shi amma cikin sauƙi. za ka lamta wa raƙumi kaya za ka lamta wa sa kaya za ka ɗora masa amalanke ka lamta masa kayan abinci ya ta tafiya ba abin da ya shafe shi ku kaga wannan abin amfani ne yana daga cikin amfani kasuwanci da kuke da waɗannan dabbobi ɗin ku siya ku siyar ku samu riba ku samu arziki da su wannan amfani ne daga cikin kuma amfani ɗin yadda kuke yanka su kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa minha akulun ku yanka ku dafa naman ko ku gasa ko ku soya ku ci ku ji daɗi a gangar jikinku wa mashari haka kuma kuna samun abubuwan sha masu yawa a cikin waɗannan dabbobi ɗin kuna ɗiban nonansu ku sha sha nonon raƙumi a yi cikui da shi a sha nonon saniya a yi dakashi da shi kun san dakashi ko? Eh? kai to yana za ka san dakashi dama kai haihuwa kwanan nan <laughs> ya ce bai san dakashi ba eh malam muhammad ai an san dakashi ko? kana ba fulata ne baka san daka shi ba waye san daka shi eh cikin shi ma dan ana kashi daga Niger ne ba wanda ya san daka shi yanzu a cikin su yawa to ga dan uwana ba haushi nan ya san daka shi eh haka ake daukar nonon saniya a soya shi eh yanda ka san irin garin awaran nan kafin a soya awara haka yake komawa daɗi gare shi sosai da sosai kaje ka sa amarya maka. wannan shi ne dakashi yana da daɗi sosai da sosai gaga wannan wa masharif din kenan sannan kuma a ciki kuke samun man shanu wanda shi kuma an yi tuwo miyar goro ko an yi miyar kuka a lafta a kai ya ƙara daɗi gaga wannan wa masharif din kenan wala kun fiha manafi abubuwan amfani ba wai ya takaitu a kan dabbobin kadai yanda ake ɗaukar fatar dabbobi din a je mai gashin yi. wato ainihin shimfiɗa da shi a yi tabarma da ita a yi jakunkuna da shi a yi amfani da fatar a yi takalma a wani waɗannan manafi ne sannan wa masharif ɗin a sha nonon su, a ji daɗi a jiki a yi magani hatta da fitsarinsu da mafitsarin raƙumi ana magani da shi waɗanda suka san sirrinsa suna yin magani da shi kaga wannan wa masharif ɗin kenan sai Allah ta'ala ce afala yashkurun to dan me yasa ba za su gode wa Allah ba to da dama idan ubangiji bai girba daukaka ya ambaci ni'imomin da yawa bayi sai goranta musu da cewa me yasa ba za su gode wa Allah ba saboda Allah ta'ala yana maka ni'ima ne dan ka gode masa ita kuma godiya tana da rukunai guda uku kamar yadda al-Imam Ibn qayyim al-Jawziyya Allah ya kansa da rahma yake ambata yace godiya ba ta zamantowa godiya har sai idan ta cika waɗannan rukunai guda uku na farko shine al-i'tirafu bin ni'ima dan adam ya ringa ji cewa a ransa cewa lallai wannan ni'imar Allah ne ya masa ba wayansa bane ba sa bace ba ba iyawarsa bane ba ba wata sa bace ta bashi a'a ubangiji mai girma dauka ne ya masa shi sa Allah ta'ala yake cewa fa ma bikum bin ni'matin fa min Allah dukkanin wata ni'ima da kuka ga ta same ku to daga wajen ubangiji mai girma dauka to dan adam ya yadda da wannan ya imani da wannan sannan kuma abu na biyu dan adam ya ringa fadar ni'imar da ubangiji ta'ala ya masa fa amma bi ni'mat rabbika fahaddith Allah ta'ala ya ce dangane da ni'imar ubangijinka mai girma daukaka ka zantar da ita ka faɗa cewa nan lallai ubangiji mai girma ɗaukaka ya maka ni'ima don wanda baya iya faɗa cewa Allah ya masa ni'ima to yana nan zuciyarsa sai ta gafala sai ta mantar da shi ni'imomin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya masa alhalin Allah ya masa ni'imomi masu tarin yawa ya kuma kira shi ya ce masa ka zauna ka ringa tunani akan ni'imar da Allah ya maka ya ayyuhan nasu zkuru ni'matullahi alaikum Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku zauna ku ringa tuntuntuni akan ni'imomin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya muku ya kamata dan adam ya ware wa kansa wani lokaci a yini awa 24 ya kalla daga safiya zuwa dare daga jiya zuwa yau wani irin ni'ima da wani irin ni'ima ubangiji ta ya mun sai gode ubangiji shi shine in ne ni'matan ba ta alaikum ya zauna ya ga a satin nan daga farkon satin nan zuwa karshe ni'imomi nawa Allah ya mun a watan nan ni'ima nawa Allah ya mun a karshen shekarar nan da ta ƙare 1446 yanzu an shiga 1447 ni'ima nawa Allah ya mun sai ya na sai ga nawa nawa ne daga cin bayi ba su samu abin da ya samu ba nawa nawa ne daga cin mutane ba su yi achievement din abin da ya achievement ba nawa nawa ne daga cin mutane waɗanda ba su cimma matsayin da ya cimma ba akwai ni'imomi da dama da ubangiji ta alai maka a wannan satin in kana ihun cewa gaba ɗaya kai ba ka samu kuɗi ba ko a yinin yau ka samu kuɗi ba to je ka ga wani a yinin yau irin tafkekiyar asarar da ya tafka in ka ji girman asarar da ya tafka sai ka gode wa Allah ta'ala ka ce kai in ni ne wannan ai sai gidan yari don ba ni da yadda zai ko ba gaskiya ba kaga wannan ita ma ima ce da ubangiji mai girma ɗauka ya maka to sannan kuma abu na uku a yi amfani da wannan ni'imar cikin bauta wa ubangiji mai girma ɗauka kada a yi amfani da ni'ima cikin kafin cewa Allah kada Allah ala ya maka ni'ima kai amfani da ita cikin kafin cewa Allah to idan kai wannan to ka gode wa ubangiji mai girma a akan ni'ima ka gode wa Allah ta'ala akan ni'imar da ya maka saboda haka na farko kai i'tirafi da ni'ima abu na biyu ka tuna cewa wannan ni'imar Allah ne ya maka ku gode masa sannan abu na uku kai amfani da wannan ni'imar wajen godiya ga ubangiji mai girma daukaka to idan kai wannan Allah ta'ala ba zai barka haka fankan fayo ba zai ci gaba da ƙara maka wannan ni'ima din dan ya ce la in shakartum la azidannakum ashe da Allah ta'ala anan ya ce afala yashkurun dan bai sa mutane ba za su gode ba ba yana nufin wai yana jin haushi bane in ku gode ba a'a yana so ku gode ne dan ya ƙara muku ba abin da ya shafi ubangiji da girma ɗaukaka da godiyar ku ko rashin godiyar ba abin da ya shafi Allah da bautar ku ko rashin bautar ku in kun yi kanku kuka taimaka to dan me yasa ba za ku taimaki kanku ba kaga shi kenan a nan wajen ubangiji mai girma daukar ku yake tausaya ku ko yake jan hankalin ku akan cewa ku gode wa ubangiji ta'ala domin amfanin godiyar kanku zai koma in kuma ku gode wa ubangiji mai girma daukaka ba gaba ɗaya azabar kanku za ta kare duk garuruwan da ubangiji mai girma daukaka ya halakar da su ya halakar da su za halakar da su ne saboda rashin godiya ga Allah da mutuncewa ni'imar ubangiji ta'ala mutanen saba'u da muka karanta labarin su a karshen kissa su Allah ta'ala ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur mun musu wannan sakamakon ne saboda mutuncewa ni'imar mu da suka yi to wa ya kamata mu yi wannan mummunan sakamako in ba ne mutuncewa ni'imar Allah Allah ya buga mana misali akan garin Makka lokacin da suke cikin tsananin yunwa da cikin tsananin halin rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali Allah ya ce ya muku wannan jarraba ne saboda kafircewa ni'imar Allah wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi al'umillah so kafircewa ni'imomin ubangiji mai girma daukaka fa azaqahu Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya ce sai muka dandana musu tufafin yunwa muka dandana musu tufafin tsoro da rashin tsaro bima kanu yasna'una saboda irin abin da suke aikatawa a shi lokacin da aka ce ka gode wa Allah kan ni'imar da ya maka ka bi protocol na godiyar ubangiji ta'ala kan ni'imomin da Allah ya maka to kanka kace maka in al'umma suka bi wannan protocol ɗin kansu suka ce maka sun ƙara janyo wa kansu abubuwa na alkhairi ne Allah ta'ala ka samu dace daga nan sai ayatu wattaqalu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وبنجد تعالى شيء واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ina jin baka gama lissafi ba suka eh. ah, a gaba, ubangiji da girma ɗaukaka sai bayani a ah, alayya ta waɗanda suke bautar wani ba Allah ba da mummunan tunanin da suke da shi cikin bauta wani ba Allah ba Allah ta'ala ya ce wattakhadhu min dunillahi alaha tare da haka sai suka roƙi wani abin bauta koma baya ga Allah a madadin su bauta wa Allah sai suka koma bautar wani Allah da ci neman taimako a wajen wani ba ubangiji mai girma da wuta ba duk da irin waɗannan ayyukan da Allah ya musu ba tare da ya haɗa taimakon wani cikin wannan aikin ba yasa kaga a wajen halittar dabbobin nan sai Allah ta'ala ya ce mimma amilat aydina wanda mu muka yi da hannunmu ba wani wanda ya zo ya taimaka mana ba wanda ya zo ya agaza mana ba wanda ya kawo tagomashi wajen yi din amma tare da haka wasafaru min dunillahi aliha sai suka ruki wasu goma ga baya ga Allah a matsayin abin bauta la'allahum yunsarun wai suna sa ran waɗannan za su taimake su babu kuma yanda za a yi waɗannan su taimake su don su kansu ba su iya taimakon kansu ba to ta yaya wanda bai iya taimakon kansa ba zai iya taimakawa wani ka? ai alhamar wanda zai taimake ka shi da ya fara taimakon kansa ba wuce ya ce wai idan mutum ya ce zai baka riga fara duba ta wuyansa da ka ganta a wanke sharshar a goge to ka san wannan yana da rigar bayarwa amma shi ma ta saka ta dukun dukun ya yi sati biyu uku yana sa ta baya canja kuma ce zai baka riga ta ina hana shi da abin da zai baka in ko na maganin abin nan taimakanta Allah ta'ala ce la'allahum yunsaru sai Allah ta'ala ce la na nasrahum su kuma waɗannan waɗanda suke bauta ba Allah ba la yastati'una nasrahum wala ba su da ikon da za su iya taimakon su saboda haka mai ikon taimako shine ubangiji mai girma ɗaukaka ka dogara ga Allah kadai ka huta amma duk wanda kake tunanin ka rike shi dan ya taimake ka sawa'un gunki ne daga cikin gumaka ko wani wali daga cikin auliya'u ko wani mai karama daga cikin kurama ba abin da zai iya maka Allah ta'ala yake la yastazibuna nasrahum ba su da ikon da za ka iya taimakon su in suna da iko su fara taimakawa kansu in gumaka ne in ka ajiyarsu a nan wadda za su shekara ɗari ba za su motsa ba to in suna da iko su motsa kansu daga nan zuwa can nan in wani ɗan adam ne kake tunanin wai zai taimaka maka zai maka abin da Allah ta'ala ba zai maka ba to shi ya taimaka kansa mana ai kana da tarihin haihuwarsa ƙarshen jima kana da tarihin rasuwarsa ya hana kansa mutuwa mana ai ta ce babbar musiba da take zaman dan adam abinda dan adam baya so ya dawwama na madadin ya ci gaba da ayyukan taimakon bayan Allah in har da gaske yana taimakawa ba zai iya wannan ba zai iya hana kansa wannan ba saboda ka ga kenan ka rike Allah subhanahu wata'ala shine kadai mafitarka shine Allah ya ce la yasbiquna nasrahum wa hum lahum jundun kuma su ɗin da su za su haɗu su zame musu wata runduna gaba ɗaya da za a tara su a wutar jahannam ma'ana da waɗanda ake bautawa da waɗanda suke bautar a yin gobe alƙiyama dukkanin su ubangiji mai girma ɗaukaka zai tattara su gaba ɗaya ya danna su a wutar jahannama a halarto da su zuwa ga azabar jahannama Allah ta'ala ta kare mu a gaba Allah ta'ala ya lallashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan irin abin da mushrikai suke zagin sa akai ko su ce masa masihirci ko su ce masa boka ko su ce masa matsafi ko su ce masa mawaki ko su ce alqur'ani waka ne to irin waɗannan maganganun Allah ya ce fala ya ka ya ma'aikin Allah irin waɗannan maganganun da suke faɗa a kanka kan su dame ka ka yi haƙuri a su kada su dame ka inna na'lamu ma yusiruna wa ma yuqulun Allah ya ce lalle mu mun san abin da suke koyewa ba mun san abin da suke bayyanawa da haka ka yi haƙuri mu zame maka maganin daga nan sai ayoyi na gaba أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خفيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم wannan aya ta farko da take gaban mu malaman tafsiri sun yi sabani dangane da akan wata sauka wasu daga cikin malaman tafsiri kamar yadda al-Imam uh, Ahmad ibn Hanbal Allah ya kansa da ya kawo a cikin musnad ta daga da Mujahid da Ikrima da Urwa ibn Zubair da Imam Suddi a cikin littafin sa na tafsiri da Qatada ibn Abi Da'amah tafsiri suka ce waɗannan ayoyi sun sauka ne akan wani mutum da ake kira da suna ubayyu ibn khalaf wanda yana daga cikin manya-manyan mushrikai kuma a shirka ya mutu Allah ya tsine masa shi ne ya ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da shi ya ma'aikin Allah shi abin da ya faɗa ya ce ya Muhammad amma mu kuma ladabin mu ba za mu iya faɗar abin da ya faɗa ba sai dai mu ce ya ma'aikin Allah ya ce masa a anna Allah ya ba'athu hada da ya zo ya taho da wani ƙashi ne wanda tsohon ƙashi ne ya ƙone ya riddige sai ya zo yana murmusa shi yufakkituhu yana murmusa shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ya ma'aikin Allah a taz'umu annan a taz'umu annan ya ba'a sahaba yanzu kana riya cewa wannan ƙashin da ya riddige din nan gashi ya zama gari na murje shi na watsar da shi Allah zai tashe shi qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh Allah zai tashe shi sai ce kai Allah zai tashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yumituka Allah ta'ala kuma yab'atuka ka jira Allah zai kashe ka kuma zai tashe ka summa yahshuruka ila an-nar sannan kuma ya kai ka zuwa ga wuta anan zaka san cewa Allah yana tashi to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ibnu abi hatim a cikin littafin sa na tafsiri ya karu waya makamanciyar wannan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallama shi kuma abdullahi dan abbas ya ce wanda ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana shine al-as ibn wa'il wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan mushrikai wanda shi ma ya mutu a cikin shirka alaihi la'anatullah a shi ma ya zo da irin wannan malaman tafsiri suka ce ko da za a samu dalilan saukar aya daban-daban a ce ko wannan ta sauka akan ubay ibn khal ubay ibn khal ko ta sauka akan al'am ibn wa'il ko ma akan wata sauka to al'ibratu bi umumil lafz la bi khususil asbab ana la'akari ne da akan me ake magana akan me ayar take magana ayar tana magana ne akan waɗanda suke karyatawa da tashin alkiyama saboda haka da umayyu ubay bin khalq bin khalaf da al'as ibn rabi da duk wani wanda yake da cikin ra'ayinsu a wancan zamanin da yan yau duk ta game su a ciki shi sa Allah ta'ala ya kawo awalam wannan lamsin lamun da mimun ɗinnan libayanin jinsi ne wato duk wani wanda sa ne yana cikin jinsin wannan aƙidar to shi ma ya shiga ciki Allah ta'ala ya ce awalam yara insanu shin ɗan adam baya gani an khalaqnahu min nutfatin mu ne wanda muka halicce shi min nutfatin daga ruwan bani Fa'izan idza huwa khasimun mubin yanzu gashi har ya zama mutum wato har ya zo yana husuma yana bayyana husumar sa a gare mu wai yana cewa akwai abin da ba za mu iya ba a nan wajen ubangiji mai girba ɗaukaka ya ja hankalin waɗanda suke karyata da tashin A kan cewa su yi la'akari bil bada'i akwai abin da ake kira da suna albada'u yanda Allah ya samar da su kafin masu su su fara jayayya akan cewa Allah zai iya dawo da su ko ba zai iya dawo da su ba saboda haka idan sun san asalinsu wanda ya samar da su daga wannan asali din to kuma sai ya zame masa wahala ya samar ya ƙara tayar da su ba wanda kafin ya zo duniya zai iya faɗa cewa ga babana ga babata ta tsatsan wani ba amma Allah tun da ya halicci duniya ya san wane shine baban wane ya san wane dan wane ne ya san wane mijin wance ne wance matar wane ce iya tsatsan ƴaƴan da za ta haifa a duniya da Allah ya san shi shi ya ce wa ya'lamu ma fil arham kaga a cikin ayar bai ce wa ya'lamu man fil arham ba in aka ce man fil arham to wata nahiya ce yar takaitacciya iya wannan da ke cikin mahaifar amma ma wannan sila ce wacce ta haɗa da komai da komai na nahiyar ɗan adam ma fil arham yanzu kai da kake maganan nan da kai da kake sauraron maganan nan ba wanda ya san me ke cikin tsatsar suke ubangiji mai girma ya san mafil al'afa saboda haka ya kamata su yi la'akari da wannan irin yanda a da can suna cikin alamun zarra ba wanda ya san su su ma bu san kansu bu san ta tsantsan wanda za su fito ba ba wanda ya zaɓa ya ce ni in fito ɗan babana don inda zaɓe ake wallahi wani ba zai dai fito ɗan babansa ba zai dubu wani hamshakin mai kuɗi ya ce gwaran fito a matsayin ɗansa in yana da ikon wannan ko ya dubu wani hamshakin ɗan siyasa ya ce sai fito a ƙasa ko ya dubu wani hamshakin basarake wani gawurtaccen basarake ya ce ina ba ni ne ɗan wani a yana samun irin wannan sama don an nuna maka baka isa ba sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce ka ta inda ya ga dama sannan kuma sai ka duba sai ka ga hanyar da ubangiji mai girba ɗaukaka ya halice shi Allah ta ce an na halaknahu min nutfa daga ɗugun maniyi ne wannan maniyin idan ya fita ya shiga cikin mahaifa ba dukkan sa bane yake zamantowa Ɗan adam a'a cells ne ko waɗanda suke karantar sciences da harkar likitanci da waye suna faɗa cewa a duk germinating a duk saduwa guda ɗaya da ake samu ana zuba ƙwayaƙwayen halitta sama da miliyan biyu a cikin cell ka je karanta salmin bara gani wannan karatun arna ma kenan wannan kwayakwayen halittar su za su yi ta yaƙar junansu su za su yi waɗannan kwayakwayen 'yan ƙanana-ƙanana wannan ya kashe wannan yadda ka san kada ƙumbar omo ai tana yin wasu kwayakwaye an jima kaga wannan cus ya fashe wannan cus ya fashe to haka za su yi ta da kar junansu suna kashewa in Allah ya ga damar samar da ɗa kwai ɗin nan sama da miliyan biyu za su kashe sai kwan halitta ne kaɗai zai rage in guda ɗaya ne ya rage guda ɗaya in in bi za a yi fa ya rage in bi in ƴan uku za a yi fa ya rage ƴan uku ana da ya wannan bin nufu fashe wanda in ka kalli shi ruwan da aka samar da ɗan adam ɗin ba wani ruwa ba ne wanda yake da wani matsayi ruwa ne da idan ya fita ma sai ɗan adam ya buƙaci ya wanka sai ya buƙaci ya wanke shi Mahinin ruwa ne wanda yake wulaƙantaccen ruwa amma ta haka ubangiji da girma ɗaukaka ya samar da ɗan adam zangon halitta bayan zangon halitta kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayat da ke cikin suratul mursalat yace alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu ne wanda muka halice ku daga ruwa wanda yake wulakantacce ba faj'alnahu fi qararin makin muka sanya shi a cikin ma'aifa ya ringa juyawa bayan juyawa zango bayan zango ila ƙadarin ma'lum Izuwa wani lokaci wanda mu muka san shi ba wanda ya san shi lokacin da muka kaddara ciki zai faru a cikin mahaifar mace ita kanta ba san tana da cikin ba sai wata ya kare in ta yi watan wata sannan ta ce wannan gida to ni fa ina ganin alamu ta ce to a tafi asibiti sai a je a auna in an tashi auna din ta me ake auna ba yawo ake dauka ba ba majina ake dauka ba ba gumi ake dauka babban wani ake dauka a auna sannan a san ka zo duniya din ba in baje. sannan ne faɗan adam yana wannan ruwan sai koma gudan jini daga gudan jini sai koma gudan tsoka ila ƙadarin ma'lum izo a wani lokaci da Allah ya san shi zuwa wani tsari da Allah ta'ala ya ga dama to a nan ne sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya fitar da halittar ɗan adam in namiji ne a masa surar namiji in mace ce a mata surar mace shine Allah ta'ala ya ce faqadarna sai a wannan lokacin ne za mu kera shi cikin gwaninta irin tamu fa ni'mal qadiruna Allah ce madalla da gwanaye mu in ji Allah wannan wannan haka ayar da ke cikin suratul insan Allah ta'ala ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftali mu ne muka halicci dan adam daga ruwan mani wanda yake amshajin mai tunkudar juna na mace ya fita ya hadu da namiji shi na macen ya fito daga cikin eh, karankata marta shi kuma namijin ya fito daga cikin kashin gadan bayansa ya kuruju min bainin sulbi wa tsara'i amshajin haka za su bugi junansu sai kuma daga nan ubangiji ta ala sai fitar da halitta to wanda ya wannan ya samar da kai baka san ta yaya ba sai kuma dan ya ce zai ƙara maimaita ta wata hanyar waccan hanyar bada kudin ba ta gagare shi ba sai hanyar i'ada ce kake tunanin za ta gagare shi haka ba Allah ya samar da kai ka faɗo duniya baka san kowa ba ku san komai ba kamar yadda ubangiji mai girba ɗaukaka yake faɗa cewa Allah ta'ala ya halicce ku Allahu allazi khalaqakum wallahu allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shine ya ya fito da ku daga cikin cikkunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ku san komai ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun wa haka ka taso lokacin da ka zo duniya baka san babanka ba san babanka ba amma a haka kwana ɗaya kwana biyu ka fara buɗe ido wata ɗaya wata biyu ka ɗan fara dan gani haka jirjirin haka garara garara wata uku wata hudu ka fara korawa iya in gidan ku ido har mata suna iya gane cewa wannan yaron ya zai kaga yadda ke kallon kosa duk haka fa ka ringa majinin Allah ji ya ringa maka wannan abubuwan a cikin kwakwalwarka har ka zo ka girma ka fara tafiya ka fara zama mutum wai kuma yanzu kai kake husuma kake cewa wai yanzu Allah ta'ala zai rayar da matacci shine abin da Allah ta'ala ya ce awalam yaral insani anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wanda ya fito ta wancan hanyar wai kuma shine yau zai zo yana husuma yana jayayya yana cewa wai yaya za a tashe shi Allah ta'ala ya ce wa baraba lana masalan wai har ma ya zo ya ringa buga mana misali da wani busasshen ƙashi wani kodannan kashi yana murmushe shi yana cewa ta yaya Allah zai tashi wannan wannan siya falqahu shi kuma ya manta da yadda muka halice shi ko ma ka tambayi kanka da ba a san alwalin balbe yana ba sai ake daga misra take in dai ka san yadda aka samar da kai to bai kamata ka buga wannan misali din ba qala je yana cewa man yuhyil izama wa hiya ramin wane ne wanda ya isa ya rayar da wannan kashin wa hiya ramin alhalin tarididdige ta bace ta zaman totoka babu wanda zai iya tayar da ita Shi ne ban yuhil izama fi raini sai Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa daga wannan kalmar qul ha, zuwa ƙarshen ayar ubangiji ta zuwa ƙarshen surar ubangiji ta'ala ya ambaci amsoshi guda bakwai da ya kamata a bawa duk wanda yake musu da tashin alkiyama amsa ta farko Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah yuhyi allazi anshaha awwal marra ubangijin nan da shi ne wanda ya fara da halittar a karan farko to shi zai rayu da ita yanda baka san yanda ya halittar ba to haka baka san ya zai rayar ba yanda ka waye gari ka ganka tsulum a duniya wallahi sai ka waye gari wata ran tsulum ka fito lahira yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wannan ita ce ka'ida din hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kansa da tarin rahama haka imamu muslim da imamu bukhari Allah ya kansu da rahama sun ta hadisin a cikin littafin su na sahihi daga ruwayar huzaifa ibn al-yaman yake cewa annabi sa'uba ibn amr yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wani mutum daga cikin al'umma da suka wuce a baya sai tara iyalansa ya musu ya ce, idan na mutu ku ɗauki gawa ta ku ƙona ta idan kuka ƙona ta sai ku je ku zuba tokar a cikin ruwa shikenan ne ruwa ta sha haka aka yi aka kona gawarsa aka zuba toka a cikin ruwa maza ya ce sai ubangiji mai girma daukaka ya tattaro wannan tokar da ta bace a cikin ruwa sai ya tayar da ita sai ya ce masa me yasa kai haka sai ce kashi ya tuka ya Allah wallahi ina jin tsoron haɗuwa da kai don ban san me zan ce maka baya Allah sai ubangiji ta lace gafar ku laka na gafarta maka sai maza Allah ya karanta wannan ayar kul ka ga ya mutu yuhyi allazi ansha'a awwal marra ubangijin da ya samar da halitta a karan farko shi zai rayu da ita sannan hujja ta bi wa huwa bi kulli khalqin alim duk wata halitta da ubangiji ta'ala ya santa saboda haka kai ne yanzu idan ka aje abu sai ya bace baka san ina yake ba amma Allah ya san duk inda abin yake yanzu da ƙashi ya diddige ya bi ƙasa in ka je ka tona ƙasar ma ba za ka gan shi ba wannan iya ilimin sa kenan amma shi Allah wa huwa bi kulli khalqin ba halittar sa bace ba alimun ya san inda halittar sa take kuma ya san yadda zai ya tayar da ita a gaba Allah ta'ala ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nawa الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ta'ala ce allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara wanda zai rayar da wataccin nan shine wanda ya sanya muku kuke iya tada wuta min ash-shajari al-akhdar daga bishiya wacce take koriya kaga abubuwa ne kishiyoyin juna bishiya ce aka dasa ta ta fito ta yi ganye ta kafu ta zamanto bishiya ta yi koriya ta taudanya shar da ita amma da an cinna mata wuta sai ta tashi abu wanda yake danyi ya da yin ta kama shi abu wanda yake danye itacen da yake danye yaya za a yi iya tayar da wuta to amma idan ana gobar daji ya kake gani allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara shi ne wanda ya sanya muku wuta min ash-shajari akhdar daga bishiya wacce take koriya ya fatau amma ta tayar da wuta wanda yi wannan aikin shi ne ubangiji bai girma da maka saboda haka tun da yi wannan yana da ikon da zai da abin da ya ga dama fa'iza an antum hoto ƙidon sai gashi shi kuɗin da wannan itacen kuke iza wuta ku girki ko ba da shi kuke iza wuta ku girki ba to wanda ya ba ku ikon ku sarrafa ɗanyen itace ya zamanto wuta har ku girki da shi to ubangiji ta ala yana da ikon da zai rayar da matacci wannan ita ce hujja ta uku hujja ta hudu Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masu awalai sallam ya khalaqa samawati wal ard shin ubangiji mai girma daukaka wanda ya halicci sammai wal ard da ƙasa bi qadirin ala an yakhluqa mithlahu wanda yake da ikon halittar sama da ƙasa shin wannan sai a ce ba shi da ikon da zai iya halittar kwatankwacin ɗan adam da halittar sama da ƙasa da halittar ɗan adam ɗin da yake rayuwa tsakanin sama da ƙasan wacce ta fi wahala wacce ta fi girma to halittar sama da ƙasa ba ta wahalar da Allah subhanahu wa ta'ala ba sai halittar kai ɗan cakulkulin ɗan adam kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul ghafir la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lallai wallahi halittar sama da ƙasa ta fi girma fiye da halittar mutane haka a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa a cikin suratul ahqaf awalam yaraw anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta yanzu ba sa ganin cewa ubangiji mai girma daukaka wanda ya halicci sambai da kasa wa lam ya'ya bi khalqihinna bi kuma ga gidan ya halicce su ba bai taba gajiya cikin halittar su ba bai taba gajiya cikin gudanar da su ba ko ka taba ganin gajiyawar Allah ko ka taba ganin wata gazawa. Farji farji albasara karratayn hal tara min futu sun marji menene farji ilbasara hal tara Allah ce daga kanka ka kalli sama kaga wani wani matsala kaga wata yakewa a sama sun marji ilbasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir kai ta daga kanka kana leke-leke a sama sai dai idan ya dawo a wulakanci amma ba ka isa ka ci gyaran Allah a cikin halittar sama wala ya ayyabi khalqihinna gudanar da su bai taba gajiyawa ba kun taba ganin an samu matsala daidai lokacin da rana za ta fito a ce bata fito ba ko lokacin da za ta bace za ta faɗi a ce bata faɗi ba lokacin da dare zai zo a ce bai zo ba ko lokacin da dare zai faɗi a ce bai faɗi ba lam ya'ya bi khalqihinna to wanda yi wannan aikin ba tare da gajiya ba bi qadirin ala an yuhyil mauta a ce kuma wannan ba shi da iko ko zai rayar da matacce na lallai Allah yana da ikon da yake rayar da matacce menene hujja innahu ala kulli shay'in qadir saboda shi Allah mai iko ne akan komai to shine anan Allah ta'ala ya ce bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum shin Allah ba shi da ikon a ce ya ƙara halittar kwatankwacin su mithlahum dinnan ko dai ya zamanto ba shi da ikon ƙara halittar wasu halittar irinsu ba su ba ko kuma mislahum duplicating bayan an yi su sun mutu kuma ya ƙara maimaita talinta su wannan wannan shine ma'anar da za ta shiga cikin aya lallai Allah yana da ikon bayan mutuwar su ya ƙara menene renovation din su ko kuma ya ƙara repackaging din su ya ƙara halittar su a karo da biyu bala Allah ya ce lallai Allah yana da wannan iko din hujja ta biya sai Allah ta'ala ya ce wa al khallaqul alim Allah fa shine mai yawan halitta ba halitta ɗaya ba ba bibiye ba ba uku ba ba iya al'ummar wajen da aka ce kirge su an haɗa ka da aiki iya al'ummar ƙasa aka ce ka kirge su iya al'ummar duniya an haɗa ka da aiki iya halittun da suke duniya ba za ka iya saboda Allah ne al'alim kuma wanda yake matsali sannan hujja ta gaba ita ce hujja ta shida sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna musu cewa su suna amfani ne da hankali hankali na rashin hankali irin nasu sai suke ganin kamar aikin wani kayan gabas ne in ji bahaushe kamar aikin wani mai wahalarwa ne za a ɗau wani lokaci wajen yi shi kuma aikin allah ba ya ɗaukar lokaci ƙiftawar ido ta fi shi wahala shi ne allah ce inda ma amurhu za a da shay'an su sani cewa shi al'amarin allah yadda yake gudanar da al'amarinsa iza a da shay'an in yayi nufin zai wani abu an ya kula lahu kawai abin da yake cewa da shi kun kasance faya kono take sai abin ya kasance wa ma na illa wa'idatin kalam bil basari a huwa aqsam yau da haka abin ba wani dogon lokaci za a dauka ba ba sai an tsawon wani dogon zamani ba a bukatar sai an kira wasu ministoci an zauna sai an kira wasu injiniyoyi ko su likitoci an zauna an yi tunani yau idan Allah ya nufi tashin alkiyama kawai abin da zai ce masa kiyama kun faya kun sai ka ga wanda aka binne a makabartar gudiya ta su na makabarta ya iya kwata ya taso wanda yake makabartar cancan a kaduna ya taso wanda yake makabartar dan dola a kano zai sun tashi kowa a inda aka dasa shi a nan zai tashi wanda ya bace a ruwa shi ma sai ka ga kulum ya kullu wanda ya kone a gobara sai ka ga shi ma ya tashi wanda kura ta cinye da wanda dabbobi suka cinye duka sai sun amayar da su a ƙarƙashin kun faiko al'amarin kamar kintawar ido ne kafin kaulasan ɗin nan da rufu'a ya ɗaure mu a raɗin amurru bai na kafin wanon al'amarin allah yana gudana ne tsakanin kaulasan da nu'ara da ya ce kun kafin kaulasan ya ɗaure nu'ara shi kenan al'amarin ya riga ya faru to kaga na abu ne mai wahala a wajen ubangiji mai girma da hujja ta bakwai sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsarkake kansa Gabar abin da waɗannan kafirai suke danganta shi da shi na tawayar cewa ba zai iya tashin matattu ba kuma ya nuna musu ƙarfin ikonsa da ƙarfin ƙudurarsa da yadda yake subhanahu wa ta'ala mai ƙarfin mulki yake da mulki akan komai Allah ta ce fa subhanallah to sani cewa tsarki ya subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay to sani cewa tsarki ya tabbata ga Allah alladhi bi yadihi wanda a hannunsa ne malakutu kulli in mulkin komai yake hannunsa akan ce malakutu akan ce almulku duk ma'ana ɗaya ce shi sa a cikin suratu tabara Allah ta'ala ya ce tabarakal ladhi bi yadihi almulk tsarki ya albarkatun Allah sun yawaita wanda dukkanin mulki yake hannunsa saboda haka da kalmar malakut da kalmar almulku dun ba'anar su ɗaya shine mulkin Allah kuma suna da makamantansu da yawa a cikin harshen larabci kamar yadda akan ce rahama a ce rahamut kamar yadda akan ce rahaba a ce rahabut kamar yadda akan ce jabar a ce jabarut kamar yadda akan ce mulk a ce malakutu to duk ma'anar su da hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal Allah ya kansa da tarin rahma daga wayar huzaifa sabnul yaban Allah ya kara mu inda yake cewa wata rana na ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallar dare fa qara'a sab'u tiwali fi sab'i raka'at sai ya karanta surorin nan guda bakwai waɗanda suka kowanne tsaho a cikin alkur'ani ya karanta su a cikin raka'a bakwai kowace sura daya karanta kowace raka'a ɗaya karanta sura daya. as-sab'u tiwal ita ce suratul baqara suratu ali imran suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf da suratul anfal a cikin dare ɗaya, kowace raka'a sai da manzo Allah ya karanta sura ɗaya a cikin waɗannan as-sabul diwal a raka'a farko da ya fara daga bakara alif lam sai da ya kai ƙarshe wa ilahi masir suratu ali imran haka har zuwa karshen suratul anfal ga waɗanda suka ɗauki suratul amfali sura ce mai gashin kanta waɗanda kuma suke ganin suratul amfali da suratul tauba sura ɗaya ce to har ƙarshen suratul tauba waɗanda ake kira da suna as-sab'u tiwal wadan izbi ɗaya, ina fata mun gane wannan ce na ba annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sallah din wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dago kansa daga ruku'i kana sai ka ji ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji godiyar wanda ya gode masa sun maƙala sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhamdulillahi allazi zil alhamdulillahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriya godiya ta tabbata ga Allah zil malakut wanda yake da dukkanin mulki wal jabarut yake da dukkanin isa wal kibriya yake da dukkanin girma wal azama yake da dukkanin isa subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan addu'a a ruku'in sa yace kuma haka manzo Allah in yayi ruku'i dadewar da yake a ruku'i irin dadewar da yake a tsayuwa mana dadewar karatun suratul baqara mun gane wannan to a takeice malakut yana nufin mamallakin komai da kowa da komai Shi ne ma'anar malakut kulle shaikin sai ce wa ilayhi turja'una to an gama da dan adam Allah ya ce ko kun ki ko kun so zuwa gare shi za a mayar da ku in maganar ka kai kanka ne suka ce ba za ka zo ba amma turja'una ko ka ki ko ka so lokacin da za a sure ka kai ka baka shirya ba wata ku yawman turja'una fihi ila Allah shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku kiyayi ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan ita ce rana mafi tashin hankali ga dan adam domin ita ce ranar yanke uzuri ita ce ranar yanke hanzari ita ce ranar da babu wanda zai daga maka kafa duk abin da kake kai in aka zo aka sure ka akan akan salatu tashi bisa saboda wannan ranar Allah ya ce to ku kiyayewa a ringa taka tsantsan a tafi a hankula a daina sakewa da duniya a daina bin ruɗin duniya a bi a hankula a tafi sannu-sannu a ringa tsara ana duban bakin gaɗari a ringa cizawa ana hurawa domin duk abin da kake yi da zarar an ce zo ba kai saka ce ina zuwa ba kiran duniya ne za ka ce kana zuwa amma kiran Allah ba maganar ina zuwa ba maganar ka shirya ko baka shirya ba a duk abin da kake yi za ka iya tafiya kana tuki sai ka tafi kana karatu sai ka tafi kana barci sai ka wuce kana sallah sai ka wuce last week muka yi malamin da da Abdullahi yan kaba Abdullahi Muhammad yan kaba a jiya ya ja sallar asubahi yana iya, a tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat bai kai karshe ba Allah ya dauke